بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na litinin mai tarin albarka domin ci gaba da karatu wannan littafi na mako-mako littafin umdatul ahkam wanda yake a darussan da suka gabata maka kammala abin da ya shafi kitabu sala cikin yarda Allah maɗaukakin sarki muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawawa da sifofin shi maɗaukaka Allah ta'ala shi karɓa mana ya sami shi a dace kuma ya amfanar da mu da dukkanin abin da muka ji kitabun sala ya kunshi babi babi babi guda 23 wanda yake kuma shine kitabu na biyu a wannan jerin gwanan littafi da aka yi magana kitabun farko shine kitabu tahara da ya magana kan abin da ya shafi tsarki sannan ya biyo shi da kitabun sala yanzu za mu shiga kitab na uku wanda yake shine kitabul jana'iz kitab din da zai mana bayanin hukunce-hukuncen jana'iza jana'iz jam'i ne na janazatu ko jinaza ko ka ce jinaza bi kasar jim ko ka ce janaza bi kasar jim bi fatahar jim wasu malamai suka ce idan aka ce jinaza ana nufin makara idan aka ce janaza ana nufin gawar da aka dora kun gane maganganun guda biyu a yaya za ka gane su jinaza wasalin jimu a yana yake a ƙasa da makara da gawar wace ce a ƙasa makara sai zama da kaji jinaza yake ce makara tun da dama ita ce a ƙasa da ka ce janaza wasu jibo da yana ke a sama to ka gawar ita ce a sama mun gano nan da ke kuwa na formular malamin alƙali muhammad samba ne ba mu ita a wannan babi za a yi tattauna abin da ya shafi hukunce-hukuncen jana'iza ubangiji allah ta'ala ya sanya mutuwa wajibi ce akan kowa wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta khalidun Allah ta'ala ya ce da ɗai ba mu sanya dawwama ga wani mutum ba da ya zo kafin kai ya kai wannan annabi mai daraja afa in mita yanzu idan kai ka rasu fahumul khalidun sai ya ce su za su dawwama har idan akwai wani wanda duniya za ta iya saurarawa za a iya zai ki mutuwa ai babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya koma ga mahalicinsa Allah ta'ala ya ce kullu nafsin za'iqatul maut kowace mutuwa kowanne rai zai ɗanɗani mutuwa kun gano wannan da ke ko kuma Allah ta'ala ya sanya wannan mutuwa ta zama jarabawa domin liyabluwakum ayyukum ahsanu amala akwai laduba da aka sanya kama daga wanda yake jinyin mamaci wanda yake jiyan mamaci akwai abin nan da aka sami akwai laduba da suka keɓance shi shi kadai wannan abin da ya shafi kula da mara lafiya jiya mara lafiya kenan ko kula da mara lafiya da idan lokaci ya yi kama ana ganin kamar lokacin cikawa ya yi a dinga mishi talƙini na la'ilaha illallah kamar yadda al-imam ya rayu laqinu mautakum illallah ku waɗanda kuke ganin rayukansu ya taho ku laƙana mashi la illallah kun gano wannan da dai sauran laduba da ake kula da mutum a dinga nusan mushi alkhairi domin ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya nuna cewar duk wanda zai rasu ya yi ƙoƙari yana kyautata zato ma'ana mutum ya kyautata zato shiga Allah maɗaukakin sarki aka ana lallashin mutum ana ambata mashi wasu kyawawan ayyukan da iya la'allan numfashinsa hankalinsa ya kwanta sannan kuma sai abin da ya shafi hukunce hukunce hukunce hukunce na mamaci kama daga rasuwarsa abin da ya shafi sallah ko ka daga rasuwarsa zuwa abin da ya shafi sallah daga sallah zuwa abin da ya shafi makabarta da sauransu mun gan wannan idan mutum ya rasu abin da ake yi shine a limshe mashi idonsa a sa hannu a rufe masa idonsa domin rai ido yana bin rai ne kun gano wannan da ke ko musamman rai na mummuni wanda yake za a buɗe mashi ƙofofin sama ya wuce amma ran da yake ba na mummuni ba to wannan kan la tufattahu lahum abwabu sama wala yadkhuluna aljannata hatta yalja aljamalu fi samil khiyat Allah ya sauke kun gano wannan da kyau ko ga dai hadisi da ke gaban mu muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya mana jagora ku ce ku ci abin da ya shafi jana'iza duk musulmi ya ji cewar wanda zai iya wannan ne yasa karatutukan suke biyo baya abin da ya shafi sallar jana'iza ka ji cewar za ka iya dama mun taɓa yin ta a wannan masallaci mai albarka aikace yau kuma ga karatu ya kawo mu kai abin da ya shafi wankan gawa ka ji cewar za ka iya yi kana musulmi babu abin da zai gagare ka ba a musulmi da sanyin jiki abin da ake bukata mutum ya zama mai kazar-kazar mutum ya zama wayayye wanda ya san addininsa kullum karatu shine abin da ke nesantar da al'adu ana yin abin da shari'a ne ta kawo ba abin da al'adar garinku ko ƙabilar ku take kai ba ana bi hurairata radiyallahu anhu qal نعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه an karbo wannan hadisi daga abu huraira allah ta'ala ya da shi abu huraira wannan alkunya shi kenan sunan shi malamai sun yi saɓani da yake batutuwa sun kai talatin da wani abu akan sunan shi wanda ya fi shahara shi ne sunan shi abdurrahman ibn sakhar abu huraira ya musulunta za ka iya cewa daga karshe karshe idan ka kallaci shekarun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 23 yana isar da manzanci sai na abin nan abu huraira ya rasu a shekara ta shida da hijira zuwa ta bakwai ya musulunta barakallahu cewa ne ya rasu ya musulunta kaya ku a cikin waɗannan shekaru 23 aka ga an ɗibi shekaru masu tarin yawa wannan yasa da abu huraira ya musulunta bai yi kasa a guyu ba sai ya fantsama ya lizurci manzan allah sallallahu alaihi wasallam kat wanda yake a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai gama karantarwa aka gama karatun safe aka gama zama wannan ya tafi kasuwa wannan ya tafi gona wannan ya tafi wurin aiki ko ya tafi inda zai tafi shi kuma sai ya lizumci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yafi komai ya bar komai mana yana fatan gurbin da ya huce mishi ya ga ya samu ya cike su kun gane wannan sai ya zama a waɗannan shekaru hudu da abu huraira ya zauna tare da manzon Allah sallallahu ta'ala sallam ya samu ilimi mai tarin yawa Allah ta'ala ya gafarta mishi qal daga cikin abubuwan da ya samu tare da manzon Allah sallallahu ga abin da ya faɗa mana shi abu huraira ya ce na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallaman na jashi ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya bayar da sanarwar rasuwar najashi shine ma'anan na'a na'a yan'a na'a fili madi yan'a fili mudari an na'yu sai zama masdar kenan isminsa kenan shine al-ikhbar bil maut ba da labarin mutuwa kun gano wannan da kyau wannan shine yalwatacciyar kalmomi na larabci idan ka ce akhbara kaza kaza kaza ya ba da labari wannan ba na mutuwa ba amma da zarar ka ce na'a to mai jin labari ya san wannan labari ne wanda ya shafi na mutuwa maki ala tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ba da labarin rasuwar najashi fil yawmin lazima ma tafi a ranar da shi najashi din ya rasu a ranar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ba da bayanin rasuwarsa kharaja bihim ila al-musalla ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fita da su suwa kenan sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da su ilal musalla zuwa inda ake sallar idi fa saffa bihim sai isahu tare da su wa kabbara arba'an yayi kabbara guda hudu kabarbari hudu yayi wannan hadisi yana cikin hadisan da suke bayanin najashi ma'ana sarkin habasha shi na jashi wanda yake sarki habasha malamai sun ce sunan shi ashama hamza sadun ha'un mimun ha'u ta'anis ma'ana ta marbuta ashama shi ne sarki habasha shi ne mutumin da yake kiristani da tsangwama ta yi tsangwama a garin makka kafirin maka suka hana manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da manzanci suka dinga bibitar almajiransa sahabbansa suna musu dukan mummuke suka hana su sakat sai ya umarce su da su hijira daga nan garin maka su tafi can garin habasha wanda yake garin maka gari ne na maguzawa mashirkai ne tunda su abu jihal ne suke shugabancin garin can kuma garin habasha gari ne na kirista suna bin addinin kiristanci ne sai ma ake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a garin akwai wanda yake eh, sarki ne yana da tausayawa haka sai ya tura sahaban shi suka je garin habasha suka je gudun hijira dama Allah ta'ala ya mu bayanin kiristoci suna cikin masu dama-dama idan ka hada su da yahudawa ko ka hada su da mushrikai la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين إذا ta sauka ne تاسو كني أكن مسلنتر jashi جاشد kun gano wannan da ke ko ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aika shi abin nan ya aika waɗannan mutane guda biyu ‘yan gulma mahassada arnan maka suka tura wakilai cewar a je a biyo su a sa wannan shugaban ya dawo da su garin maka kun gano wannan ya dawo da waɗanda suka hijira yanzu ga wakilan abin nan mahukuntan maka ga kuma sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ai gashi gashi mutane ne sun bar addinin iyayensu baƙin magana suke kaza suka gama wannan tsangwamar suka gama kitittufa karerayen da suka tsara suka ce kuma suna faɗan mummunan magana gana na maryamu saboda sun san kirista ne kun gano wannan sai suka ce yana taɓa addinin shi kenan su suna taɓa addinin shi sai aka ce to wani iba gana sai suka nada jafar bin abi talib yana zamana wanda zai yi magana a gaban sarki sai ce mu mutane da idan mun kasance muna cin mushi muna raba zumunci muna kaza muna kaza muna kaza muna kaza muna kaza muna kaza muna kaza ya faɗi asalin arnan bakin jahilci da ake kai sai sai Allah ta'ala ya kawo mana shiriya ya yi mana kaza ya yi mana kaza ya turo mana annabi wanda yake kaza yake kaza yake kaza shi na jashi din yana ji ya kammala bayani sai ya ce to me kuke cewa kan na na maryamu sai ya karanta mai suratu maryam kaf ha ya ayin sad da ya karanta sai ya ce ba abin da aka rage a cikin abin da ya sai na labarin na na maryam ya ce su tafi a cikin kasarsa yan tattu ne babu wanda ya sai taba su duk wanda ya taba su sai ya ɗanɗana mashi nan kasar shi ke ba ƙasar ba ce haka ake bukatar shugaba ya zama na mai tattara bayanai ba wanda yake da an ziga shi zai hau ba ya ji ta wannan bangare ya ji ta wannan bangaren shi ya musulunta kun gane wannan da ke ko duk ayoyin suratul ma'ida da suratul qasas duk sun to maganganu tun da yau ba ranar tafsiri bace ba za mu tsananta akan wannan sosai da su ba za mu zurfafa akan haka ba kun gane wannan da kyau shi yasa malamai suke tambaya su ce wannan tabi'i ne ya rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gane tambayar wanne tabi'i ne ya yi zamani tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wa saboda me saboda bai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai ido hudu da shi ba ya yi ido hudu da sahabansa ya karɓi musulunci a hannun sahabansa kun gane wannan da ke ko shine najashi har lokacin da ya musul da labari ya kawo mushi ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi ranar da ya rasu ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya bayani ka duba nisan da ke tsakanin Madina da Ethiopia Habasha ba waya ake babu waya a lokacin ko ko a Najeriya ma yaushe wai ta zo ba sai da aka gama cin duniya ta duniya ba sannan zai so sona babu waya babu komai manzanci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abin da ya faru a garin Habasha cewar sarki Habasha ya rasu ku tashi mu je mu yi sallah kun gano wannan da kyau shine Allah ta'ala yake cewa wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ma unzila ilaykum ma unzila ilayhim khashi'ina lillah la yashruna bi ayati llahi samanan qalila suratu aya kusa da karshe ta cikin suratu al imran maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bada bayanin rasuwarsa a ranar da ya rasu wannan ya nuna kenan ya halatta a bada labarin mutuwa a bada labarin rasuwa to amma kuma akwai hadisin da ya zo cewar bai halatta ba ana salam ya hana bayar da labarin rasuwa sai malamai suke abun magana kamar haka ba da labarin rasuwa ga wanda abin ya shafa yan uwa da abokan arziki da wanda yake an sahi da salaha da addini wannan ya halatta a gaya musu kun gano wannan ko amma a ɗauki makirfon a shiga gari a shiga kasuwa a shiga ina ne ana sanarwa wane ya rasu wane kaza wane kaza da yawa malamai ba su bayyana wannan cikin abubuwan da ya halatta ba kun gane wannan da kyau ko ko kuma ya zamana ana bayyana rasuwar ne ta hanyar kuka da daga murya wannan dama haramun ne sai zama wanda ya halatta shine kacin farko da muka yi muka yi magana din inda yake a sanar da yan uwa na kusa da abokan arziki da yan uwan mamacin da sauransu da kuma wanda yake an san shi yana da salaha yana da addini wannan babu wanda isa bani akan wannan ya halatta kun gano wannan da kyau amma a shiga gari ana sanar wato mutum ya hatara sosai da sosai kharaja bihim ila al-musalla ya fita da su zuwa masallacin idi shine al-musalla domin yin sallah sai malamai suka ce yanzu ya halatta kenan ai salla sallah a masallaci sallar gawa da mai masallaci na ake sallah kun gano wannan nan dai masallacin idi ne na farko suka ce ya halatta idan akwai jama'a da yawa akwai wuri tsukakki ya halatta a je masallacin idi domin a yi sallah ɗaya kenan abu na biyu kuma suka ce ya halatta a yi sallah a masallaci domin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yi wasu hail sallah a cikin masallaci saboda ai mutum ba najasa bane su waɗanda suke ganin ba a sallar gawa a masallaci suna ganin mutum najasa ne bayan ya rasu mutum kuwa bayan ya rasu ba najasa bane ko bayan ya rasu ba najasa bane ko da mai iziya ya ce najasa ne mai sharhin izira ya mai ta aliki ya mai ta aqibi ce mutum ba najasa bane bayan ya rasu kun gane wannan da kyau ko mutum bayan ya rasu ba najasa ko najasa ne yawwa wannan najasa ce za ku ta sata a gaba kuna karatun qur'ani eh za ku yi alola? mutum zai zai tasa shadda a gaba yana ta karatun ƙwarani kuna sallah kana ka barbari eh ai ga mutum ba zai haka zo da mutum ba na jisa ba ne ita eh, aika ba mun yi magana wa za ka wa ba ai mun yi magana wa za ka wa. an sanar maka da akwai kyakkyawan zaton da aka sanar maka kai ma za ka sanar da ka san mutanen da za ka sanarwa tunda an ce wani ya rasu kai ka san mutanen da za ka sanarwa ka fahimci maganar ko Fasafa bihim sai yi sahu tare da su ya nuna sallar jana'iza ana yin ta a sahu ne ba zubar gada ake ba kowa ya tsatsaya sahu kamar yadda kasan salloli ana tsayawa a yi sahu haka ita ma ake yin sahunta Allahumma sahu nawa ake yi karatu na gaba kaɗan zai zo imana bayani sahun baya wuce uku wa kabbara arba'an ya yi kabarbari guda hudu kun gano wannan ya nuna ba su jada kenan babu ruku'i a labaran da ne ake cewa mutum ya ruku'i ya rasu kenan shi ma ko eh eh a labaran da kenan idan mutum ya yi kabbara ta farko ya ce Allahu akbar sai ya karanta fatiha sai ya sake cewa Allahu akbar sai ya salata annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake cewa Allahu akbar sai ya addu'a ga mamacin ya ce Allahun maghfirhu warhamhu aƙalla kenan in ba zai iya doguwar addu'a da larabci ba sai ce Allahun maghfirhu ya Allah ka gafarta mashi warhamhu ya Allah kai mishi rahama shi ma kuma yanzu wannan sai an ce kuma mutum yayi da yaran shi mutum ba zai iya rike wannan da larabcin ba Allahumma ighfirhu warhamhu Allahumma ighfirhu warhamhu sai ka dinga maimaita wannan ya Allah kai mishi gafara ya Allah kai mishi rahama kabara ta nawa kenan ka an kai kabara ta hudu sai kai addu'a ga sauran mamata ga sauran mamata da kuma wanda suka rasu da wanda suke a rayi Allahumma ghafir li Allahumma ghafir li ko iyanan ka tsaya Allahumma ghafir lihayyina wa mayyitina Allah ka gafarta ma rayayyun Allah ka gafarta ma matattun ko iyanan ka tsaya sannan ka bara ta nauke na na hudu sai ka sallama assalamu alaikum kun gane wannan wannan kowa ya ji cewar shi liman ne kamar yadda na faɗa da su ba mutum zai rasu kuma a zo ana ta waye zai sallah wane baya na a rasa wanda zai yi sallah eh. ina fata mun fahimci waɗannan al'amura ɗin kuma kowa ya rike da ake yin su na farko za ka yi allahu akbar takbiratul ihram kenan me za a karanta sai ka sake Allahu akbar sai karanta me sai ka sake Allahu akbar sai kai addu'a ga mamaci sai ka sake Allahu akbar addu'a ga sauran al'umma sai kai sallama kun gano wannan da ke ko wannan shine akal abin da mutum zai hukuncin karanta fatiha da man kowa riga sai ne la salata liman lam yaqra bi ummul qur'an ko bi fatiha al-kitab kuma sunanta sallah abdullahi dan abbas da ya tashi yin sallah wata sallar jana'iza sai da ya karanta a bayyane ya ce na yi wannan ne domin kusan ana karantawa eh? karantawa ake yi an جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وعن جابر عنكم رويت وانا جابر ابن عبد الله ga kuɗi ga haddasana ɗan kasuwa ne mun sha maimaita shi mun sha maimaita shi ko nan annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗan kasuwa ne hatta ranar da aka fatahu makka yana garin makka yace amal fatahi yace wa nahnu bi makka yace a shekarar da aka buɗe makka muna garin makan shi yana gaba duk abin da zaka je yana ruwaya ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi ka tauniya ta kasuwa bai hana shi ya yi karatun ba kun gano wannan da ke ku ga na ga karatu kenan annan nabiyya ga na ga kuɗi kenan annan ya sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sallah ala najashi yi sallah ga najashi shi wa kenan ma'ana za ka ga eh shi manzo Allah ya sallah ga najashi sarkin Habasha ma'ana wannan hadisi na biyu da muke karanta kamar ruwa ne a hadisin farko fa kuntu fi safi sani aw salis yake cewa sai na kasance a sahu na biyu ko na uku kun gano wannan da ke ko yake cewa a wannan sahun ya kasance mana yana cikin dai sallar da aka yi kun gano wannan da kyau ya nuna mana kuma sallar sahu nawa aka yi sahu uku aka yi sai dai shi yana na biyu ne ko na uku an abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة حديث بركو قبل نشأ أبا بن يما قالت تبا إذا شنو نعم صلاة الغائب كينانكو najashi yana garin habasha ethiopia kenan a yanzu ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana garin Madina kuma ya mahi sallah wannan ya nuna shi baya nan kenan gawar bata nan yasa wannan ya zama asali na salatul ghaib sallar wanda baya nan kun gano wanda ke ko malikiya suka ce ba su yadda da wannan ba ba su yadda da salatul ghaib ba ya za ku yi da wani hadisin suka ce an ɗauko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gawan ne aka kawo mashi ita gaban shi kaka ɗakai ya zama ga'ib kenan bai zama ga'ib ba sai dai zama ga'ib ga mamu hadir gawa ga liman wannan ku dama ko sallah ce gawa tana gaban liman ne duk sauran mamu fa suna baya gawar a ga'ib ce a gabansu kun gane wannan da kyau sai dai abu ne da yake buƙatar dalili cewar hakan ɗauko gawar da aka yi ta eh an ɗauko gawar ana buƙatar dalili kan wannan kun gane wannan da kyau ko sai zamana wasu suka ce ana yin salatul ghaib mutlaqan fashi na nau kenan na biyu cewar wannan salatul ghaib khususiyya ne ga manzon Allah sallallahu shi kadai zai iya wani wannan abu ne da yake buƙatar dalili kun gane wannan da kyau ko sai wasu suka tsaya tsaka-tsakiya suka ce za mu kallaci mutumin inda ya rasu idan an mahi sallah a can shi kenan idan kuma ba a mishi sallah ba muna da azzannun rajih kyakkyawan zatonmu inda ya rasu din nan ba a mai sallah ba dama ana kafa hujja ne da al'ilmu shi da alikin idan ya faskara sai a amfani da azzannun rajih zato mafi karfi mafi karfin zatonmu inda ya rasu din nan ba mu da yaƙinin ba ma jin cewar an mai sallah abin yana so sa mana zuciya shikenan sai mai mihi sallah salatul ghaib kenan kun gano wannan da kyau ko wannan kuma haga yana da masakada sosai da sosai domin suwaye suka yi mai sallah a can sahabban da suka hijira suka je can habasha da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi iyo hijira ya dawo madina gaba ɗaya sun tattaro ne sun dawo madina mun fahimci wannan da ke ko balle a ce su ne suka yi mai sallah din ina ji wannan taujihi din yana da ƙarfi sosai da sosai ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya iya dada su shi abdullahi dan abbas suna shi ibnu ammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana mai alkunya ce ibnu ammi ɗa ne na baffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin abbas baffa ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma abbas dan shi kuma abdullahi dan abbas ne kun gano wannan da kyau ko kaga yana da alaka da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma maimuna khala ce ta manzon Allah sallallahu abin nan ta abdullahi dan abbas kun gano wannan saboda haka ta bangaren ta koyi na abdullahi dan abbas gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gida ne a gare shi kenan yana cikin manya-manyan ahlul baiti shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya ce Allahumma faqihu fi Allahumma faqihu fi din wa alimhu ta'wil ya Allah ka fahimtar da shi addini ya Allah ka sanar da shi fassara alqur'ani mai girma wannan hadisi yana cikin bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi salla ala qabarin bada ma dufin yayi salla a wani kabari bayan an binne kabarin fa alaihi arba'an sai je kabbara hudu ya fuskanci kabarin i kabbara hudu mana aka sanya kabarin zuwa ga alkibala kenan kun gano wannan mana wanda ya nuna ana yin sallah ga mamaci ko da bayan an binne shi to ko da dama an yi mai sallah kana dalili waɗannan wannan bai mata sallah ba kun gane maganar domin wata baiwa Allah ce mai sharar masallaci ko wani bawan Allah ne ke ke sharar masallaci da ya rasu sai habai suka mai da cikin dare ba su faɗa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare gare wai dai kasan mutum ne daman mai tuntubar sahabbansa ina wani fa ba mu gan shi ba kun gano wannan kawai ba wai in ba ka ga mutum ba kuma shikenan ba gan shi ba ba za ka tambaya ba ba za ka ji labarin shi ba sai ya dawo a'a ya shi aka dawo gano maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi yana a tafakkud yana neman bayanan sabansa ce ai tara rasu jiya sai ya je kabarin aka nuna mashi ya mata sallah sai suke kafa hujja da cewa idan mutum yana da matsayi yana da daraja ya halatta ya irin wannan shugaba ne yana zuwa kafin ya iso an yi jana'izar kun gano wannan da kyau yana zuwa sai ya huce kabarin ya je mata sallah kawo sai kake ganin tawagar shugaban kasa ga haddasa ga shugabanci kenan eh eh mana eh wanda ba siyo ba eh sun yi nasa an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuffina fi thalathati athwabin يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة haka na yake akwai sahuliya akwai wanda nashi yake da sahuliya an aisha ta radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kufina fi salasati aswabin haka yake yamaniyatun بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة أنا تلقى نعم نعم ya halatta ka irin wani inda kana da yakinin mutane ba su sani ba barakallahu fiki don annabahar da mutane kun gano wannan da ke ko don annabahar da mutane akwai wata sallar jana'iza da muka yi kawai wani kara gaɗe shi a suwa wai kowa ya cire takalmi yana faɗa haka sai na ba takalma na kafa e eh, duk inda ka ga ana kyamar sunna ko sunna ba ta kai ba iri kaza to wajibinka ne ka ɗaba kai abin nan nata domin da hikima domin a fahimtar da mutane hankalinsu idawo ku lura da jumlar da muke amfani da ita da hikima kun gano wannan da ke ko anna rasulullahi an aisha ta radiyallahu anha daga aisha radiyallahu anha ita na na aisha ita ce matar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ta a gare shi wanda ya aure ta tana budurwa a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowace tana ba da falalarta ana na aisha ita ce ya rasulullahi ka hannu kai da ka juya ya aure ta tana budurwa ita kuma zainab binti jahsh ta ce ita ce wannan Allah ta'ala ya dora mata aure da ma'aikin Allah mai foka sabai samawat gano wannan da ke ko ita ɗiya ce ta babban abokin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sayyidina abubakar wa qul inna khairan nasi ba'da muhammadin wazirahu kenan irma kuma usmanul arjahu tana cikin manya-manya waɗanda suke fice wurin ruwaito hadisi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta ita ce kan gaba a cikin maza kuma fa ai ba abu hurera ba dalili za ka kawo hadisan shi nawa ne tana da ciki ajin farko na waɗanda suka fi kowa yawan ruwaitan hadithi mhm. ka duba tsohon diyari ɗinka ita ce ta nawa ba a lista gaba adadin ruwaya ya ku ce a'a mutane kowane ya ɗauko asalin kamus ɗin shi ita hadisai nawa ta ruwaito abu huraira fa akwai zara kenan na bifa abdullahi bin umar bin khattab na'am نعم عن عائشة بارك الله فيك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكي تعالى لما أكي الله تيرا دا أمين تعالى استبتا أغريشي كفنا أمشي لكفني دي رسول في ثلاثة أفواب أتفافي أكو فلن تفافي أكو يمانية ساكر قصر يمن bidun farare ne sahuliyatun wanda yake a ƙasar yamma ɗin ma a garin sahul aka yi su laisa fiya qamisun a cikin waɗannan tufafi falle guda uku da aka yi laisa fiya qamisun babu riga wala imama babu rauni ya kalimamu limamu kana kallona ne ko ku gana wa mutane likafani da da riga ne da wando da rawani da dan kwali mata hadda hijabi eh ha kuke yi ba ai gaske kenan eh tufafi ne guda uku ake yin likafani da su na farko za a ɗaura wa mamaci shi kamar yadda kasan mahajjaci yana ɗaura kwarjallen shi na ƙasa ko yawwa na biyu sai a yafa shi a sama kamar yadda kasan mamaci yana yafa wannan a sama abin nan mahajjati yana yafa shi na uku sai ya zama na a naɗa mamacin gaba ɗayan shi da shi shi kenan ka kammala kun gano wannan na uku shi ake kira lafafa abin nan lifaf shi ne ake ɗan ɗinke can a ɗinke nan mana ɗinke farko a ɗinke saboda a ciki za a sa mamacin na farko an ɗaura mashi shi ƙasan shi na biyu an ɗaura saman na uku kuma sai ya zama ya faro daga ƙasa zuwa sama shi kenan eh to an da haka ake da makaranta ba kenan nan eh Mai baka ba ka san yadda ka san yadda alhaji yake daure ihraminsa ta hitse ba ka da matabalin ce ko ka san yadda ake ɗaure Zani a tsayana tsayana tsayana tsayana a ka san ana daure alhaji yana daure wani ne a ƙasa daga cibiya abin da ya ƙasa kun gane wannan ɗaya kenan saura nawa biyu biyun kuma sai a sa daga sama abin da daga cibiya abin da isama eh a kamar ya ɗauriya eh eh shi ma ɗaya haka za a shimfiɗa shi saman mutum gaba ɗin shi akwai ɗan gefe guda da za a sa tsin mata na tsin mata na sai a ɗaure kowanne biyun kowanne biyun gefen shi akwai abin da ake sawa akwai doguwar igiya dogon zare da ake sawa saboda da shi za a daura ba tamke mamacin ake yi ba ma'ana a kowanne za a daura haka kamar yadda ka rike nan to akwai zaren da za a rike bakin shi a lankayo shi haka eh ka fahimta ko haka ma kuma sama nau kenan sannan kuma sai a ɗauko babban likafa ne wanda yake shi kuma zai faru daga kafa ne zuwa sama to ewa sai a ɗaure shi kuma aka ɗan yi shi haka kamar alamar kwangiyar haka wanda yake za a ɗauki mamacin ne sai a sa a ciki kun gane a cikin nan akwai riga a cikin nan akwai wando a cikin nan akwai rawani magana da muka yi duk babu haka ake yi haka ake wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kufina fi salasati aswabin an mishi lakafa ne a cikin tufafi uku kace me kai kuma kace me hadda kai in ba ake hajji ba ne eh in ba alhaji ne ya rasu ba na malam sumsi ai duk shi sa muka ce wani aka yana salon ba a rauni eh na'am shi ne amsa kenan na bayar yanzu eh in dai ba ake hajji yake yi ba wannan shine haddul ja'iz abin haddul kamal haddul kamal idan aka yi haka shine cancat yadda yi kun gano wannan da kyau ko wannan shi aka fi so idan duk ba za ka iya wannan ba sai ka naɗa ko shimfiɗa mamacin kai ka sanya ka shimfiɗa shi likafana a ƙasa sai ka shimfiɗa mamacin a sama yanzu a samu ne nau kenan ɗaya sai ka ɗauko na biyu sai ka shimfiɗa a saman shi nau kenan biyu sai kuma ka ɗauko wani ka sake sawa shi kenan an kammala wannan shi suna shi haddul ja'iz idan aka haka yayi amma bai zama ya samu haddul kamal ba irin yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta waɗanda aka yi da rawanin da aka yi da riga wanda ya huce duk yayi sunan shi da ne amma dai wanda yake so yi irin na manzo Allah sallam yadda musulunci ya karanta to ga yadda zai eh ya bada wasiya kuma ya karanta ka kufina fi salasati athwabin yamaniyatun sakar kasar yaman ka duba ga sai da aka ga shi likafanin made in ina ne imana eh, kasar yaman ne to a yaman ɗin a ina a sana'a ko a hadar maut sai ya ce sahuliya a ƙasar sahul a ƙauyen da ake kira sahul ba kuna da yadi ɗan kuntuwa ba no mana ai kaga ɗan gari za aka ce min kursuf na audigani ne a wata ruwayar wacce ta ku ta kawo ba laisa fiha kamisun a cikin wannan likafin da aka yi babu riga wala imama kuma babu rauni sai ga ana ta neman ai ta yawo a gari an rasa telan da ya iya ɗinka likafani saboda akwai riga akwai rauni akwai waye akwai waye akwai waye akwai waye akwai teloli ana ai ba sai ka duba ba duk tela zai daga hannu ne duk tela zai daga hannu ne ai ba sai ka wai gaba ai to in bai daga hannu ba za mu sa daga mai malam umar ka sani tela ciki ɗaya kenan da ba kuma wuri guda kuke da musa eh ba wuri guda kuke da musa ba to ka samu musa ya koya maka ɗinkin lakafa ne za mu haɗu da ni da kai da shi ka samu mana ceroli yan uwa ka fahimci wannan da ke ko ka samu su kwana nawa zan baka to shikenan kai kuma ka zo min da malam Musa da Idris mun gama sai mu mun gama karatu ku bi ku same ni insha Allah kai da maka iya dinki ba me za ku yi mai عن أم أطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت بنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقوة كو حقوة na kuwa يعني فقال ce faƙal تعني إزارة وفي رواية أو سبعا وقال ابدأنا بميامه ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وأن أم عطية رضي الله عنها قالت waja'alna ra'asaha salasata qurun yanzu mai iso kuma ga wankan gawa mun fara da sallah kabarbari nawa eh kun yi shiru sahu nawa sahu uku sai muka biyo zuwa ga me likafani nawa abinda aka fi so a yi da shi shine mai. fari in ba samu fari fa sai eh in ba a samu fari ba kun gano wani da ke ko idan ba a samu fari ba sai da abin da ya sawaka ko malamalinci sai a fafarke ta mal subhanallah al'adu ana karantar da mutane karatu ne kana musulmi bai kamata a ce wani abu ya faru ka tsaya kana abin nan ba kuna fagen fama soja uwan ka ya rasu na sai ka cinkimo shi kan ka kawo shi gidansu a mishi jana'iza ana ba ta kashi bayan mun idan da salatul khawf kun gano wannan dole ka sanya a wannan hali kai kanka da abu ya faru me ya za ka yi tsoraka idan riga abin da ya sauka kawai da shi za a yi da wani ya rasu idan aka sa rigar aka ja ta gaba sai al'aurar shi ta bayyana idan aka janyo baya sai kai ya bayyana yanzu dole a rufe ɗaya ina kenan za a rufe sai a al'aura kun gane ko da aka rufe al'aura sai aka sanya ganye a saman na abin nan na me izhar na izhar aka sanya kun gane wannan da kyau ko yanzu mun iso ga wankan gawa na abin umar tiya radiyallahu anha qala ta ce dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo wurin mu hina tuwufiyat ibnatuhu a lokacin da diyarsa ta rasu ya zo ya leko wurin mu mu inda muke mai kenan wankan gawa sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya je wurin su ita umma atiya tana wankarwa a mace zaka ce ai ba ita ta abin nan ba ta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin nan da na Khadija ta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin matan shi kun ga nuna umma tsiya tana wankan mace kenan ko sai nuna mace na wankan mace namiji kuma i wanki namiji mata tana wankan mijinta ka gani ya halatta mace ta wanki mijinta miji ya wanke mata shi kun ya wannan da kyau mazazalla kuma su wanke mazazalla mata kuma su wanke mata nam nam nam aka ce ɗanta ya mata wanka sai na ƙara zurfin bincike sosai ba zan ce eh ko a'a ba akan wannan amma da wannan akaram akaram ya fi kusa da halacci haka faƙal sai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a garshi ya ce ihsinna ha salasan ku wanke ta so uku ihsinna wannan sunanta nunin niswa nunin din da ke nuna mata zalla ita kira nunin niswa irsilna ba a ja an kai ja zama nunin jama'a kenan ko an kai ja yasa kake irsilna wa qarna ba ce wa qarna ba wa qarna wa khazna wa qarna fi biyutikunna ko wa qirna fi biyutikunna wala tabarrajna wadhkurna da sauransu igsilnaha salasan maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshe ce ku wanke ta so uku ita wa kenan ita wannan diya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Zainab ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ya kenan Fatima ce ko kuwa wata ce saboda mai kuce ba Fatima ba ce saboda Fatima ya riga ta rasuwa kun gano wannan sai wannan ya nuna wata ce wacce ba fatima ba ya nuna ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana da 'ya'ya mata waɗanda banda fatima kenan kuma alkur'ani ya tabbatar da wannan ya ce ya nisa annabi abin nan ya ayyuhan nabiyyu qulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina abin da yasa na faɗi wannan dan naji wani tintirin jahili ne a Zariya ya ce wai wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da ya mace kawai yake da ita guda ɗaya kun gane wannan kaga nasu tanzil ya tabbatar ya nisa abin nan uh, kulli azwajika ka faɗa ma mata yanka wani sa'ika abin nan kulli azwajika wa banatika da ƴaƴayenka mata domin gare shi shige ce ai kowanne annabi matan al'ummarsa kamar abin nan mata na al'ummar shi kamar ƴaƴan shi ne domin annabi hud ya ce ha'ula'i banati hunna tahar lakum sai Allah ta'ala ya ce wa nisa'il mu'minin kaga tunda ya ce wa nisa'il mu'minin ya nuna wa banati ka dinnan ƴaƴanka ne kai da kaifa eh annabi lut a suratu hud igsilnaha salasan ku wanke ta so uku eh ko ba hud bace eh irsin na salasan ku wanke ta so uku au hamsan ko so biyar au aksar min zalik ko sama da haka in ra'aitun na zalik in kun ga hakan ya kama za ku wanke ta ne bima'in wasidirin da ruwa da kuma magarya waj'alna fil akhirah ku sanya a wankewa na ƙarshe ku sanya kafuran ku sanya kafir aw shay'an min kafur ko wani abu dai na kafir fa idza faraghtunna idan kuka kammala wankan fa azinnani ku yi min magana ku shaida min cewa kun gama falamma faragna umma tsiya take cewa a lokacin da muka kammala azallahu sai muka shelanta muka faɗa mashi muka ce mun kammala fa'atana hikwahu sai ya ba mu kwarjallansa kwarjalle shine tufafi da alhaji yake ɗaurawa na kasa kun gane ba guda biyu yake sawa ba to na farko shine kwarjalle na sama kuma shine arrida sai ya ba mu kwarjallansa faƙal sai ya ce ash'ir na habi ku lullube ta da shi bayan an kammala wankewar sai a kawo mai ba kafani za a kawo ba sai a kawo wannan kwarjalle sai a sa a lullube ta da shi sannan sai a biyo da kafani me take nufi da hikwahu ta'ani izarahu shine kwarjallansa wa fi riwayatin a wata ruwayar kuma au saba'an ku wanke ta salasan au hamsan au saba'an nau kenan wutiri ko uku ko biyar ko bakwai mana idan ka wanke gawa wankewa uku sai ka ga bai wanku ba ta kammala ba nau za ka kara biyu ba ɗaya ba ba za ka ƙara ɗaya zama hudu ba sai kara biyu su zama biyar idan ka kammala biyar ka bai kammala ba sai ka kara biyu ya zama bakwai wani mutum ya sani mai wankan gawa amana ce ba a ce duk abin da ka gani kuma ka zo ka faɗa ba kun gano wannan da kyau ya za ka ji a 'yan wanka za su ji idan kai ma ka rasu wani abu ya fita aka ga wani abu aka zo aka faɗa wala yakhsha na law taraku kenan ko من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم وقال sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ibda'ana bi mayaminha ku fara wanke damanta domin mayamin jam'i ne na maimana ashabul maimana kenan maimana shine dama mayamin shine abin nan sa kenan sai zama na atayammun farawa da dama a wurin wankan gawa shine yana cikin abubuwa musahabai sunoni na wanka wa mawadi'ul wudu'i minha da kuma gabbanta na alwala wa anna umma atiyata radiyallahu anha qalat sai umma atiya Allah ta'ala yadda da ita tace waja'alna ra'saha sai muka sanya gashin kanta salasata qurun ya zamana yana da abin nan uku kamu uku ma'ana kitsan kan sai aka dunkule shi ya zama nau kenan uku kenan ina fatan da duk abin da ya shafi wankan gawa daidai gwargwado wannan hadisin ya yi bayani akan shi ta ɓangaren adadi ana wanke gawa ne ko dai so uku idan uku bai isa ba sai a wanke so nawa idan biyar bai isa ba sai a wanke su bakwai kun gane wannan da kyau ko wannan isa ko rashin isa ya ta'allaka ne ga waɗanda suke wanke gawar kai da baka cikin masu wankan gawa karka musu shishigi kun fahimci wannan da kyau ko Don ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi ya ce in ra'aitun na zalik idan kuka ga hakan saboda su suke da ganin gawar wankin ya isa ko bai isa ba saboda haka uku sunna ne biyar sunna ne bakwai sunna ne ko ba gaba wannan kenan abu na gaba abin da za a yi wankan gawan da shi shine ana samun ruwa da bagaruwa abin da magariya kun gane wannan da kyau ko sai a cakuɗa su wurin wankan gawan sun ce yana taimakawa gawan ya abin nan da ciye fita sannan kuma ta kankame sosai da sosai ya kuma ƙara laushi na jikin gawa ɗin sannan idan an zo wankewa na ƙarshe idan za a wanke su uku kun gane idan aka wanke na ɗaya da na biyu da magarya idan aka zo wankewa na uku tunda kun ga idan kuka wanke su uku ya isa a na ukun sai a sanya kafur ma'ana ruwan sai a cakuɗa shida da kafir shi ma kafir yana sanya laushin jiki da kuma tsabtata jiki sosai da sosai kun gano wanda ke ko sannan kuma kanshi sosai da sosai yana bayyana ta yadda wani abu ko da wani abu ya fita ko wasu abubuwa za ka ga sun dishe ba a ji su ba e eh, kafir dai wanda ka sani a kai wani irin saki ne an ce maka kafir ko baka san kafir ne eh eh a'a ba dai wari ba fa'iza faragtunna idan kuka kammala ni, ku shaida mini ku faɗa mini cewar kun kammala umma tsiya take cewa da muka kammala sai muka fada mashi da muka fada mashi sai ya ba mu hikwahu asali da an ce hik shine abin da inda ake sa lawurje shine hik mai lawurje lawurje eh to zariya to ta saula awo ina je sai ta sala a to kaga ni wani shi sigi sai na je mu faɗi da ba shi addu'ar ku kira ta sala wannan abin da ake ɗaure wando samari su bel suke sawa ba su fara sawa mazaki kenan kun gano wannan ko asali shi ake cewa hikwa daga baya kuma larabci sai wasu a sai zaman ana kiran izar gaba ɗaya da suna hikwa sai ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ɗauki nashi ya bayar tufafinsa mai tsarki wanda yake ya lulluɓa da jiki mafi tsarki mafi tsafta jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamana jikin mamacin kai tsaye zai numfasa da jikin wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ɗibi albarka ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ya nuna ana tabarruki kenan da tufafi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun gano wannan da ke ko wannan kuma khasun ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya ke bance ne da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kada wani da su kai wani wanda kai magana shi ko sa kai ka ga ya maka wani wanda ya ce <laughs> a sa wa ka sai ka ce wallahi gaba da shi kun gano wannan ana tabarruki da miyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu amma mutum ya yi kaki ka ce za ka miƙa baki a sai asibiti mun gano wannan ba wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kadai saboda haka sai aka sanya wannan sai maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata shi, ya nuna musu yadda za su yi wankan gawar yadda za su yi wankan gawar nan shine za a fara wanke gabbai ne na dama kun gano wannan da kyau ko ko kuma kowanne bangare na dama ta bangaren gabbai sai a fara wanke gaban alwala in kuma an zo bangare jiki kaza sai a fara wanke dama sannan kuma zuwa hagu sannan kuma abin da ya shafi mace sai ya zama na gashin kan ana mai tukkuwa-tukkuwa guda nawa wace hudu tukkuwa-tukkuwa guda uku kun gane wannan da kyau ko sannan kuma sai a fito da mamaci kuma sai a mihi sallah muna roƙon Allah ta'ala da sunan shi kyawa da sifa mashi madawaka Allah ta'ala ya gafarta ma al'umma musulmi baki ɗayan su ina baya zai je baya zai je idan aka yi sai kuma baya kewa an ce kafirto ya zan ce maka kafin to me sunan shi to in an ce kafir ba shi bane wanda yanzu idan wani yana so ya ce maka ba shi ba sai ya kawo maka dalili in an ce kafir ba kafir ba kai shi ka sani kafir yana tambaya kana taba shi ‘ya'yanta za a zuba ciki ba ita ce magare ba wannan ma ya zama icen magare kenan eh? abin nan ganyen ta ke astafurla yana ce ta ganyen magare ɗin za a sa gaba ɗaya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد sun waɗannan abubuwa da aka ambata na kafur da sauransu kamar yadda aka san masallatai musamman na halu sunna akwai wurare da ake ajiye likafani haka ne ko ba haka bane eh da makara to haka sai ya hada da waɗannan baki ɗayansu da likafani da kafur da ɗin gaba ɗayansu a duk lokacin da mutum yi tafiya ya sami kafur ko ya sami magariya sai ya so ya ga akwai inda ake ajewa ko limamin masallacin ungoku ka ba a kuran da ake ajewa kun bayyanci wannan ku yana da fa'ida sosai da sosai eh ganyen magarya ganyen magariya sai a tattaro shi baki daya kun bayyanci wannan da kyau ko sai mutum ya kawo su ko kafur ne goban gashi ga kasuwa sai ya kawo a ganin ba mutum sai an ce don Allah mutum ya kawo mutum da shi ma ya san yawwa